masu daraja abinda kutuba take magana a kai abinda muka saba ji ne muke maimaita wa kanmu matuƙar ba za a bi Allah ba to ba za a daina wayo Allah ba matuƙar ba za a bi Allah ba ba za a daina wayo Allah ba in Allah shi tsaye ne maganin wayo Allah domin hutuba tana magana ne akan cin hanci da rashawa da barna na abin da ya shafi barnar dukiya da barna na dokokin ƙasa sai suna daga cikin dalilai da suka kawo mana rashin zaman lafiya ɗan sanda haƙƙinsa ya makale soja haƙƙinsa ya makale Tana soja kada an kashe ɗan uwanka soja an bai 'ya'yansa da matansa a wulakance malam gobe ko an ce ka yaƙi ba za ka yi ba kuma haƙƙin wannan sojan yana hannun wani mutum kuma ana kallon mutumin kuma ba abin da aka yi malam dole a samu matsala Allah ya gyara zukatanmu godiya ka tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman Allah ta'ala da ya gafarta mana ta tsere mu daga sharrin mu da munanan ayyukan mu wanda Allah ya kintsa shi ba ka taɓa samun wanda zai ruɗa shi raba shi da Allah wanda Allah ta'ala ya batar da shi duk duniya ba mai iya kimtsa shi ina shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai dai Allah kuma lalle annabi Muhammad bawa ne na Allah kuma jakada ne na Allah Allah ya dadin tsira gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi wannan bugire nasu da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama ya ku masu imani mu ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah kada mu yadda mutuwa ta iske mu kwace muna kan musulunci bayan wannan mu sani cewa rashawa rashawa mugun ciwo wani irin rashin lafiya ne mai hadari duk wani ciwo da ka sani yana kama dan adam ya halaka shi to rashawa ta fi shi bala'i rashawa bala'i ne to kaji dalilin rashawa ne ake samun ƙafa sharri ya fado a ƙafa. mutum ya yi magani jabu an san maganinsa jabu ne haka za a ɗauka ana ba mutane suna sha tun da ya sallami wasu mutane rashawa bala'i ce makami da ka gani a najeriya ko ina ga makami nan ana ta yaƙi ba kan gado to dai ba abin da ya haifar da wannan sai hanyar karɓar rashawa idan mutum ya zo da mugun makami zai ba da rashawa a boda sai ya shigo da makaminsa sai ka tambaya ta ina makami ke shigowa kwakwa makami yana da ƙafa kola dai yau idan za ka yi tafiya ka je filin jirgi ka je airport malam sai ka ɗauka da gaske akwai tsaro su ga ana ta mazurai wani lokaci ma da karnuka kawai da gaske idan an sallabi mai kare kan karan baya amfani idan ka je boda ƙasa ka ga ana zara idanu an yi shiri kawai za a yi fada sai malam ina nan ma an wuce da tunaninsa idan ka je boda ruwa abin da ya bai canja ba duk ɗaya ne to kaji haka nan idan ana zaɓe kaga ɗan sanda da makamai wani wurin hana sojoji kaga ɗaya jirgin ana ta zara ido a shaido an salamu kowa mazurai ne ake kawai da cika gaida ƙarfe da ta yi a sanin da wanda ya ci Allah ya tsare mu daga rashawa ita wannan rashawa shi ne duk wani kuɗi da za ka ɗauka ka bayar wani ko ba ya son kuɗi da ya fi ƙarfin kuɗi amma so yake ka durkusa mai ka ce shi babba ne in je ka ce shi babba ne to don abin da kake so ka yi kai ka ba shi mukami kawai ka ba shi girma ka wanda ya hau wata kujera daga cikin kujerun ƙasa to ko me yasa ake karɓar rashawa domin wanda ya ba da rashawa ɗin ya samu dama ya samu dama ya halatta abin da bai halatta gare shi ba to kaji ce wannan gada ce za a yi ga kudin da aka ware don a yi gadar amma yin ka kashi ka yi lowa kwaliti kuke cewa ko kwalitin da bai kai ba ka yi kaza ka yi kaza to kaji shi yasa za ka ga an yi wata gada a ƙasar nan wanda mota biyu ba sa iya wucewa siririyar gada alhali an cire kudin gada mai fadi inda za ka nemi ta kasar to kaji najeriya kai najeriya kama na jafar ce duk wanda allah ya yi a nan allah ta'ala ya so jarabce shi kuma da cikin jarabawa Allah ta'ala yake cewa ya ku masu imani aka kudu Allah wa rasula kar ku ha'inci Allah kar ku ha'inci manzan Allah annabi Muhammad wa takunu amanatikum kar ku ha'inci amanar da aka baku a baka kudi a shiga Najeriya da makami Allah ya ce kar kai haka amana aka baka ka tara boda wannan amana ta Allah ce Allah ya ce karka hayinci Allah a baka kudi a shigo da kwaya kwaya kwaya bala'i ce za ka ga mutum kamar mai hankali amma in ya sha kwaya sai ka ga yana tsula tsiya yana tsula tsiya bai san yana yi ba shi yake tsiyar amma kukuta jin kunya yana tsiya kuna jin haushi to ai ya sha kwaya kwaya bala'i ce Allah tsare mu daga kwaya to kaji Allah ta'ala ya ce kar ku ha'inci Allah da manzan Allah kar ku ha'inci amanar ku da aka ba ku kuna sane eh ha'intar ƙasa mutum ya ha'inci ƙasarsa Najeriya ya ha'inci Allah bare kuwa domin Allah ne ya ɗora ka wannan mukamin idan da Allah bai so ba da baka hau ba kaji idan Allah yana so sai ya damta maka mulki ko da kai ne minority ko ba haka ba ba mu gani ba lokacin goodluck inda kowa kabilarsa za ta zaɓe shi ko a garin su zai ci zaɓe amma ya zama shugaban ƙasa saboda mai Allah ya so ya zama idan Allah ya so ka zama sai ka zama in dai Allah ya ce ka zama ba wanda ya sai hana ka ka zama ashe dai idan bawa yana da ilimi ya san Allah sai ba ƙuri'a ta kawo shi ba ba wani ya kawo shi ba Allah ya kawo shi wannan kujera to in ko ya yi ha'inci to Allah ya ha'inka ba mutanen ba Allah ka kyara zukatanmu jama'a yaduwar fasadi wato abinda ake cewa corruption corruption wai sunan shi to wannan corruption da kake gani wani mugun tsoho ne tun ba a haife mu ba yake wato shine mutum ya yi amfani da sa ta mummunan hanya mukamin da Allah ya baka ka yi amfani da shi ta mummunan hanya ko ka yi amfani da mulkin da Allah ya baka ta mummunan hanya lita haƙiƙe makasi wa kasuwa don ka sama wa kanka kuɗaɗen da ka cancanta ba tukari shi ya sa ka ga ana rige-rigen mulki malam masu zawarcin kujeran shugaban ƙasa sun fi mutum ɗari amma wasu ba su da kuɗi ba su iya sayan fom ba waɗanda suka sayan fom mutum ashirin da shida ko da bakwai ko waɗanda suka sayan fom mutum itige naira miliyan ɗari mutum ya cire naira miliyan ɗari ya bada a bashi wata 'yan takarda isa na ɗaukata miliyan ɗari shi ce fanan take wannan wannan wannan yawa naira miliyan ɗari naira miliyan ɗari jama'a idan aka siyo masara ta miliyan ɗari za a ga masara idan aka sai abincin miliyan ɗari za a gan shi kaje ka tambayi duk wanda ya sai fom na miliyan ɗari inda ya zo kamfen garinku ka tambaye shi ya nuna ma project a 10 miliyan naira a watnish ya nuna maka inda ya kashe wa jama'a sa miliyan goma to sai an gaya maka cutarka zai yi dama kai baka san cutarka zai ba eh miliyan ɗari kom mutum ashirin da shida sun saya ana kirga cewa an kashe naira biliyan biyu da miliyan ɗari shida a wajen siyan kom na shugaban ƙasa kadai wanda na gwamnoni a wata jihar akwai mutum goma miliyan hamsin akwai mutum biyar akwai uku akwai hudu akwai haka to kawai idan muka tsaya a gurguje mu kasan nan gaba ɗaya an ce mu miliyan ɗari biyu ne kamar yadda ƙididdiga ke nunawa to tun da yanzu ga naira biliyan 26 a hannun wasu mutane masu raya cewa wai suna ƙaunar mu don karaba wannan kuɗin naira biliyan biyu da miliyan 600 nan kowane ɗan najeriya zai samu miliyan 13 ni na yafa uku a bani goma hira na yafe a bani goma kuma na muku alkawarin zan koma jefe in natsu eh jama'a mu duba wai waɗannan suke ke mu wai nan masu son su mulke mu ne tare da cewa masu kada miliyan ɗarin nan wani ma ya yi jika da ni wallahi lazi akwai wanda ya yi jika da ni yauwa ko ni yanzu na gane annabi ya faku kasan cewa lalle rayuwa ta kusan na canye rai yauwa ko ni nan daban da shekaru bare wanda ya ninka ni sau biyu da duho kaza amma wasu yake shugabanci ta Allah ka raba mu da fitinar mulki da bala'insa kowane ɗan Najeriya kudin da 'yan takarar shugaban ƙasa na APC suka tara a sayan fom kowane ɗan Najeriya zai samu 30 miliyan. Baki da gwamnoni ba, da 'yan majalisu ba, jama'a kuna ganewa, shi sa nake magana kan corruption, da kusan cewa we are heading to corruption, we are heading to serious corruption. wannan ya gwada maka kwata-kwata da ya cancanta a zaɓi wannan jam'iyyar ba kwata-kwata ko wanda ya ce maka za a yi daidai Allah ya ƙarya ya gaya maka kowa ya shi a ce wata wai jam'iyyar Allah sai mun gane PDP kowa san ba ta Allah bace muka zo muka ga APC kowa san ba ta Allah bace wallahi ɗaya bayan ɗaya inda za su yi mulki duk sai ka gane ba ta Allah bace Dukkansu ba na Allah ce sai dai ka duba wanda yake da sauki ka faɗa mai amma babu na Allah na Allah zai barin jama'a shi da yunwa ya dau miliyan ɗari ya bada a bashi ya takarda zai yi wa ba na Allah bane ƙarya yake ba na Allah bane miliyan ɗari ba naira ɗari ba ce mara miliyan ɗari wani kuma hamsin ya bayar saboda ya ƙarama kujera yake so ta jiha shi kuma nan yake so ya ɗan tsakura miliyan hamsin jama'a muna fuskanta fitina corruption da kuke gani cin hanci da rashawa bala'i ne wannan banda kudin da za a zuba wajen kamfen a ce ma mai neman gwamna ya sai mota kwara 600 wani aiki sai najeriya eh ta samu wani kuma wani ɗan kwikwiyo can gefe guda yana haushi za mu yi bincike wanda suka sai kwamfin miliyan 100 sai ɗan kwikwiyo ya ƙoshi ne shi sai yake haushi ba abin da zai yi ba abin da zai yi Hala ban ɗauko ka in aje ka kuma ka saba mani bai wa ni na ɗauko ka na aje ka kuma ka faɗa ni wallahi bai wa shi sa ƙasar nan gyara ta sai Allah da mutane sun fahimci Allah da tuni sun bar mutanen nan sun koma ga Allah da tuni an rabu da waɗannan an kama ubangiji amma in muna ganin hanyar za ta bulle mu ci gaba da bi mu gani ko ta bulle ka Allah ya tsare mu idan su ma pdp mun san nawa ne nasu form ɗin su kuma za mu ga mutum nawa ya siya sai mu lissafa mu gani abin da zai gwada maka za a murkushe muke duk mu ake ma wannan mugun tanadi yanzu duk wannan aka ce mishi wani dan yi min step down ko wani abu ne step down ka dan janye idan fa ya janye to miliyan ɗarin sa zai fita ne cikin wanda ya janye ma kuma shi kai da kuɗin da zai biya shi a kuɗin mu zai biya shi we are in big trouble ta yaran nan Kuna cikin hadari waɗannan mutanen ba tausayi ba nan mimbarin nake gaya muku ba abin nan eh, wane ne times cikin jaridun najeriya ta buga cewa federal government a cikin shekara biyu ko uku ta kashe 5.6 trillion on national security amma duba halin da muke cikin ina security yake ina yake haka kawai ana ɗiban yaran sojoji a je a kashe su kawai a cewa an kashe yara a sake ɗiban wasu abu dai ba tsari a kan gado wata irin ƙasa ce wannan Allah gyara zukatanmu wai kuma idan mun faɗa ana jin haushi Allah ya saka jawo shi sosai ni dama wallahi haushin da ke so ka ji ko abin ya taba ka kuma ka ji tsoron Allah ya ku yan uwa masu daraja Allah ta'ala ya ce kar ku ci dukiyoyin juna da banna a wayi gari kuna kaiwa sarakuna kuna kaiwa hukuma Sai ta ku fari min amwalin nas ka ci dukiyar mutane bi ismi wa antum ta'lamun alali kuna fade eh mana koda kotu aka tafi a Najeriya daidai kudinka daidai shagalinka daidai kudinka daidai wini da za ka yi ka ba ta amfana ka a kotun najeriya kudinka zai amfane ka kotun najeriya ba ka ba ta amfana ka ka gane magana ta ba mutum ne ikama yarinya ya kashe a kasan nan fito ya ce shi ya ba ta magani ta sha ta mutu kuma ya jaddata ta ya faɗa duniya ta ji aka samu 'yan amurci 'yan human rights da 'yan iskan duniya suka ce ga lauyoyi ga kuɗi ka ce ba kai ba yanzu shari'an ta ɗauki wani jabashin daban a beyi ba ke bai san an yi ba kuma ni nake gaya maka wannan sai ka ga mutumin na yana yawo lafiya lafiya eh ana cewa wai mutum a daina ɗaukar eh, menene doka a hannu ko ba ka ke wani ba jiya an samu wasu mutane sun kashe wata yarinya a sokoto eh wadda ta yi batanci ga manzan Allah aka ce a daina ɗaukar doka a hannu gaskiya ne wannan kuma shi ne daidai a shari'ar musulunci kowa ya daina ɗaukar doka a hannu dai wa zai ba su garanti cewa wanda ya taɓo annabin su za a hukunta shi akwai wannan garanti wani alƙali zai hukunta wanda ya zagi annabi a najeriya akwai alƙalin babu shi bai yi saba idan ba ya yanke hukunci akwai court of appeal kotun Allah ba a fil ba ko wani spring court ya kake wallahi spring court sai dai Allah babu spring court sai dai Allah nan ne ƙarshe to tunda ya tabbata cewa ba garanti cewa wanda ya zagi annabi Muhammad za a hukunta shi to lallai a yanzu dai ɗaukar doka a hannu ita ce ta fi sauƙi Su wanda ya yi haimasa don ya zama wa'azi ga wanda zai wa'azu eh ba goyon baya eh, ba goyon baya daukar doka a hannu a ƙasar da doka ke aiki eh kun gane maganar kama goyon bayan mutane su dau doka a hannunsu a ƙasar da judiciary tsarin shari'a ke aiki kama goyon baya amma ƙasar da za a kama ɗiyar mutum a kashe ta a daddatsa ta a sa ta a rami a fito duniya a faɗa kuma a dawo a ce ba a yi ba kuma maganar ta zauna a haka malam idan wannan uba ya yi hu ya kashe wancan sai a dawo a daidai sai to a yi dama to yanzu a to shi na kai baka kyauta ba to a to shi to yanzu a za a to to to shi kenan Allah ya ana fahimta maganar tana da girma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ya la'anci mai cin rashawa wanda ke bada cin hanci don a kau da gaskiya wannan mutum Allah ya tsine masa wanda yake karba alkali rijistara wane ne wane ne duk Allah ya tsine musu inda sun karba sai wa ra'ish wanda yake zuwa ma a daidaita a'a to miliyan biyu za ku bar a'a goma za ku bar a'a to wanda yake tsakiyar ma Allah ya tsine masa in ji annabi Muhammad sarka ce na hau min ɗari ina tsine-tsine labari ne daga annabi Muhammad ka je ka duba sayi wa abi dawo hadisi na dubu uku da hamsin da biyar cin hanci irin na alfarma ce za ku zaɓe mu eh to ga kaza shi ya sa kuna nan kuna cewa mu ba za mu zaɓuwa ne ba ba za mu zaɓuwa ne ba idan delegates suka zaɓo shi ba sai kun zaɓe shi ba delegates sun riga sun zaɓa muku shi ko delegate wanda ya ba shi kuɗi zai zaɓa kuna nan aka yi aka yi aka yi ciniki a kasan nan wai za a yi firamare election akwai mai jala dubu uku zaman kwaro ke babban kwaro dala dubu biyar babban kwaro dala dubu biyar yanzu miliyan goma sha ne zai ka lissafa to kaji delegate ai ku kama delegate ɗin ku kuri kyan nan gaba sai ta kai kun ba su kashi sai sun duba mutumin wofi sai su zaɓo muku shi na kwarar da kuka tsaye da da wannan talolin da zai bada sai ku ji an wullar da shi wai an yi firamare election ya faɗi ga gemu ga kirki ga tsafta ba hankali amma an da shi rasa yadda aka yi zaɓe ne na karuwai da 'yan daudu da 'yan iska mutanen kirki ba sa ciki kula tsare mu jama'a kasawa tana da hadari kan ɗaiɗaikun mutane a akan ƙasa rashawa bala'i ce a lokacin da aka samu customs ko immigration ko ma'aikacin boda idunkule wani dunkuli ya sa aljihunsa ya ba da dama aka shigo da makami ƙasa to dai da unguwarsu da garinsu an shiga uku eh ‘yan ta'adda da suke samun makami ta hanyar bada cin hanci ga waɗanda suke boda shigo da ƙwaya ana ɓata hankalin yara sai banda abin da ake shigo da shi ya halatta amma an shigo da shi ta barauniya hanya don kar a biya kasar wani abu ta samu kuɗin shiga najeriya sai najeriya sai rabbul alamina don haka dole ne ya zama wajibi hukuma ta sanya idanu akan sojojinta da 'yan sandanta da customs immigration da duk waɗanda suke da kaki a sanya musu ido eh duk wanda aka samu da karɓar cin hanci a tabbatar an hukunta shi ita dai a najeriya so nawa ake kama jami'in tsaro da ha'in ƙasa kuma ya zauna lafiya ya tafi lafiya so nawa aka yi so nawa eh? nawa aka yi wa ka taba jin an hukunta a najeriya wanda bai biya ba farashi mai kyau duk wanda ka ga yaje je abin da ake so ya bada ne bai bada ba ya yi rowa ne inda ya saki aljihu sa'adar bai zuwa prison Allah ya gyara zukatanmu dangane da ma'aikatan gwamnati waɗanda suke sata kuɗi malam da kaji an ce maka mutum ya sai fom miliyan ɗari ita ban ce ya yi sata ba amma da zai yi kyau a yi lissafi a gani aikin da ya yi a ƙasar nan shekara nawa nawa yake samu ya tara miliyan ɗari ko da bai ci bai sha a dai lissafi shi ban ce ya yi sata ba amma dai dukiyar gwamnati ta ji jiki nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu mutane inda rijalan da kawadu na fimalillah suna shiga cikin dukiyar al'umma dukiyar da Allah ya azurta bayi da shi alhumun na yawon alkiyama wanda ya ce gaya masu suna da wuta ranar tashin alkiyama Ku wanda ya tsakuru wani abu daga lalitar gwamnati kuma ya ci to ranar tashin alkiyama sai ya shiga wuta hadisi na nan cikin bukari hadisi na 3118 sai wa abi sai hujjamin sagir hadisi na 2073 haka idan aka samu mutumin kirki ma'aikacin custom mutumin kirki migration na kwarai ɗan sanda ɗan kwarai ne kishin ƙasa soja ɗan kwarai ne kishin ƙasa aka aje shi a boda ya ce ni da kuka ganna na zero tolerance ne na corruption don karɓar cin hanci ta Allah ya maka albarka ya kai sojan da baka cin hanci ya kai ɗan sanda da baka cin hanci Allah ya albarkaci rayuwarka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan masu zama a boda annabi yace ribatu yawmin wa layla a aje ka a boda kai 24 hours kana tsarewa dan ka shigo da makami kada shigo da kwaya kada shigo da bugu abu kasarka annabi yace in kai wannan aiki saboda Allah to dai abin da kai khairun min siyami shahrin wa qiyamihi ladan yafi wanda ya azumin wata ɗaya kuma ya tsayi wata rana awa ɗaya ladan yafi wannan idan ma ka mutu aikin da kake aikatawa kana kabari ladan tana zuwa tana samun ka ladan tana zuwa tana samun ka arzikin da za a biya ka yana nan Allah zai baka annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama ya ce tukuicin ma bai kare nan ba wa umina min al-fattan fitina kabari fitina ta dajjal Allah zai tsare ka ba haka babu asara gare ka ya ku bayin Allah cin hanci da rashawa ba ya riga ya yadu suna iri daban-daban wani ya ce ai kyauta ce na baka yalla bai kyauta ce wani kuma ya ce a'a ai karama ce ai dole mu girmama ku wani ma ya kawo maka aya cin hanci ya baka masa ya ce hal jazawul ihsani illa kaga tun da ya kawo aya ai sai ka karba sunan abu baya canja abun Allah gyara zukatanmu babu abin da ya lalata Najeriya irin lalacewan gurbin shari'a gurbin shari'a alƙalai akwai filin alƙiyama alƙalai lauyoyi ka san abin da ya faru ba ka sa kai riga ka tsaya kai ta a ranar lahira za ka ji ba daɗi eh, matukar ba a gyara shari'a ba a Najeriya mutane ba za su daina daukar hukunci a hannunsu ba sai ba a gyara shari'a ba abin haka zai ci gaba matukar ba a gyara gurbin shari'a ba mutane ba za su daina ɗaukar hukunci a hannunsu ba mutane ba su yi imani da shari'ar ku ba saboda sun san cewa shari'a ce ta ƙarya wasu mutane masu babban kaya da wani gashin kaza bisa kai mutum ita karya eh to kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadayar umar gululun Lokacin kyauta ka ba ma'aikaci haramun ne haramun ne domin ma'aikaci da ya ga mai ba shi kyauta yau da gobe malam dole ya bar aikin gwamnati ya je aikin wancan ba shi kyauta mutum in ya zo ba da kyauta malam ko da cewa aka duk wanda ya shigo a check din shi a dan duba shi tsi a banki in dai kana kyauta kafin ka iso ya bude gofa wucewa za ka ko da mai karo ciki za ka wuce kyauta ai kyauta bala'i wani mutum zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya bashi riga annabi ya bashi uniform na karɓar zakka yake ka je ka karɓo zakka da sunana da ya je karɓo zakka sai aka mai kyaututtuka aka bashi shanu da raƙuma da tumaki shi ma zama ɗan ƙaramin mai kulli kaji yana zuwa ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ka ganin gaba ɗaya su ne shanun sadaka da raƙuma zakka ce nan nan gefen kuma ni aka ɗan kyauta ya rasu lalla kyauta ce nan mutanen kirki ne sun ba ni kyauta annabi yana zaune sai ya miƙe tsaye annabi ya ga bala'i zai shigo cikin al'ummarsa corruption annabi ya miƙe ya ce kai me yasa baka zauna gidan uwarka da gidan ubanka ba kawo ma kyauta sai da muka baka rigan mu da uniform din mu kaje inda ba rigan mu kaje ba mai sauraron ka kawai ka ba to wanda ka gani da uniform yau da wannan uniform din da aka dauka aka bashi yake amfani ya cimma abin da cimma shi bai san cewa uniform din ake girmamawa ba idan aka cire wannan uniform gefe guda sai a shi kashi ya sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana mai kaushi har ma yake cewa manista amallahu ala amal duk wanda muka bashi wani aiki muka dauke shi appointment muka bashi political appointment farazakana na rizqan muka sanya masa albashi amma asaba siwa rizqihi duk abin da ya samu da albashin shi annabi ya ce fa huwa bululu ya ci haram ya ci ya ci haram sai malan yau dan haramun za a kirga ko ko a kirga dan halal kawai sauran a zuba a gona haramun a ce ka kirga ma'aikatan gwamnati masu cin haram masu karɓar kyauta da wanda ba su karɓa ƙara ka kirga kawai wanda ba su kyauta an ka kama kirga waɗancan zai ta kwana ka wuni Allah gyara zukatanmu bala'in yana da yawa ya koyan wa masu cin haramun annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wata fatar da ta tsoro saboda cin haramun cin dukiya da kake ci na gwamnati na haramun ko karɓa da kake yi na cin hanci to dai ba abin da ya dace kankara wannan nama da ya fito a jikin bawa ranar tashin alkiyama sai wuta Allah ka nisa ta da wuta daga ƙarshe musulmi cewa rashawa babu ciwon da ya kai rashawa bala'i duk garin da rashawa ta fada kamar Najeriya Allah batsa musu wahu darajar ƙasar ta zube a idan duniya darajar ƙasar za ta zube a duniya ƙasar ta zama ba ta da mutunci ina ga saudiya ne na ga wani ɗan keji da aka yi na 'yan Najeriya bayan cikin da ake yi a cikin ɗin mutane kowa a ka'ida to ɗan najeriya ko yadda ake tattara ma a wani keji sai wancan sai an yi duba na musamman da ɗan najeriya ne ya kai bala'in da zai haɗiye ƙwaya in ya je kashin ta ya sayar ɗan najeriya duk inda ka ji an ce an kashe mai kai ƙwaya indonesia in ya muri ne ɗan najeriya kare kuwa ce maka araba mutuntun da araba mu da za mu shiga wannan bala'in ne ce a raba mu kana kana ta wani ka a raba mu ƙara a raba mu to kaji duk dabbar da kaga kafta ta manne mata ba haka ta so ba a manne mata ne idan aka samu cin hanci da rasawa malan shugabanni da waɗanda ake shugabanta suka lalace to kai al'amura na kasan zai yi ƙasa Allah ya ce al ƙasa da bahri wal bahri ƙarna ka ta tsaya cikin teku daban ƙasa to wannan ko saboda abinda mu ke aikatawa ne Allah ya ce kaɗan yake ɗanɗana mana da muke aikata daga ƙarshe ina tunatar da mu wannan aya wanda Allah ta'ala ya ce tilka darul akhira. kamar Allah yana nuna ma ga wancan gida na aljanna gidan lahira Allah ya ce wanda kaɗai zan bashi allazina la yuriduna uluwan waɗanda ba sa neman girma a bayan ƙasa wala fasada kuma ba sa haɗa kai da saura a yaɗa ɓanta to su zan ba wannan gida. Allah ka samu na ciki subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik qumu ila salatikum yarhamukum